assalamu alaikum mu da haka gwamba haɗi ba fari ba akwai mu ba an tashi da mu to gaskiya na ji rakin nan daga farko har karshe kuma sai na ji wani abun mamaki abun kuma kaito da abun son kai babu yadda za a yi gwamnati ko da ta shaidan ne akwai inda za ka yaba mata tunda idan duk da dai ilimin bai zurfi ba duk da ilimin fa bai yi zurfi ba fa akwai ta inda ake amfani da shaidan domin a aiwatar da wani abun halacci ban fa ilimi na bai zurfi ba idan ban manta ba babu yadda za a yi gwamnatin da ta shekara uku ko da gwamnatin nan ba ta yi komai ba ba za a rasa wani abu daya da ya kamata a ce za ka bata maki ba son kai da nuna mulki ko ta yaya sai na yi shi da nuna cewa ni idona a rufe yake zuciyata ta makance ta kurmance mulki ko a mutu ko a rayu ko ta yaya Shi ne wannan abin da wannan ɗan takara jibrin ɗan barde yake yi na gombe ba fa barden gombe ba ne dan barde ne shi babu yadda za a yi ka zo kana tayar wa mutane hankali kana ta ihun da bai da kai bai da gindi bai da tushe idan ana maganin ta'addanci ko kuma madafan iko ɗan barde har gida ka turo a zo a kama kai ba kowa ba wanda kansila ma ya fi ka matsayi wanda ni a madafin iko na fi ka matsayi ni ssa ne public communication don haka ina da right yadda ka zo ka tayar wa public hankali ka raina mutane kai ta musu rashin mutunci ina da iko da dama ne kashirin dinka tunda da ni a public ssa public communication da ka zo ka tayar wa mutanen mu hankali mai girma gamna dole ya kamata a duba wannan lamari a matsayina na ssa public communication ya zo ya tayar public hankali ya yi wa mutane ƙarya da sharri da yaudara da dama wanda ni din nan kalit har gidana ka turo a zo a kama ni har kana maganar ta'addanci kai da ba kowa ba ba ko kansula ya fi ka PA ma ya fi ka sannan kai ne za ka yi maganar adalci ko kuma kai ne za ka yi maganar ta'addanci akwai wani ta'addan da ya fi ka kai da ka turo a zo a kama ni wanda a yau ɗan sandan nan babu irin kirana da bai yi ba babu irin zuwa da bai yi ba a matsayina na musulmi mumini saboda roƙo da ya yi ta mini ya ce abin zai shafi aikinsa har jam'iyya ta ɗauki ƙara gwamnati ta shigar da ƙara jam'iyya ta shigar da ƙara an taɓa mata bambanta amma saboda yawan wayoyi da roƙo da yake ta mini saboda zai iya rasa aikinsa Dan na tambaye shi na ce ɗan bar waye da zai tura ka zo ka kama wani daga wani ina takarda babu arasparas babu komai commissioner police bai sani ba director of justice bai sani ba occid bai sani ba sas bai sani ba civil defense bai sani ba ko menene babu wanda suke da masaniya ko da na yan banga da sunan an ba da dama a ce a ɗauko ni haka kawai haka gairan siddar don na je na yi aiki na a bakin ofis ɗin shi saboda muna so mu wayar wa mutane kai akan abin da ya faru a wannan lokaci din don is part of my aiki akan haka mai girma gamna ya dauke na je na bidiyo